a hukuncin da alkalin kotun justice Muhammad Idris Butigi ya zartar ya buƙaci gwamnati ta bi umarnin kotu bisa karar da wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Sarab da ke bin diddigin yadda ake gudanar da tattalin arziki da kuma rayuwar al'umma a Najeriya ta shigar a gaban kotun inda take neman gwamnati ta bayyana mata yawan kuɗaɗe da kuma kaddarorin da ta kwace daga wayanda ake zargin sun sace a shekarun baya zuwa yanzu alkalin kotun dai ya ce wannan ya yi daidai da dokar samun bayanai da ke sashi na hudu a cikin baka ta shekara ta 2011 kamar yadda mai shigar da kara ya bukata a lokacin da suke mai da martani game da wannan hukunci da kotun ta zartar mataimakin darakta a wannan kungiya ta saraf mai zaman kanta mr olukayode ya ce wannan hukunci ya tabbatar da zargin da suke wa gwamnatocin da suka gabata na gazawa tun daga kan gwamnatin shugaban kasa na wancan lokaci cim olusegun obasanjo da marigayi umar musa yar'adua da kuma na na tsohon shugaba dr goodluck obel jonathan na bin umarnin da yake a kundin tsarin mulkin kasa na bayyana wa 'yan najeriya irin kudaden da aka kwato na cin hanci da rashawa daga tsaffin jami'an gwamnatin kasar masu fashin baki akan harkokin siyasa da kuma shari'a dai na ganin wannan hukunci da kotun ta zartar wata dama ce ga gwamnati mai ci yanzu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na jan ɗamara a ƙoƙarin da take yi na kwato dukiyoyin da aka sace a ciki a kuma wajen Najeriya. Dr. Dallami Alhassan Bakar na sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero ya bayyana mini muhimmancin wannan hukunci. To dama wannan doka muhimmancin sa shine cewa jama'an ƙasa ana musu dodorido ana mulkan su cikin duhun wannan doka da za a ba 'yan ƙasa ba 'yan jarida kawai ba kuskuren da ake kenan a ba kowane ɗan ƙasa dama yana da 'yanci da murnan ya je ya nemi kowane bayani daga gwamnati musamman bayani game da kuɗin ƙasa da yadda aka sarrafa su da haka shi yasa yanzu ma haka wanda suka je kotun ba 'yan jarida ba ne kungiyar farar hula ne mai zaman kanta mai kwakwazon samun mutane 'yancinsu musamman 'yanci da ya shafi harka ta tattalin arziki da haka wannan ya ƙara bayyanar da muhimmancin doka kuma an ta dubi tashi na farko wasu sashen wannan doka cewa yi kowane ɗan ƙasa na Najeriya yana da dama da yanci ya bukaci a bashi bayani game da ayyukan gwamnati ba tare da ya faɗi abin da ya sake son wannan bayani ba. To ko wannan hukunci na nufin kenan gwamnati mai ci yanzu ba za ta ɗauka ƙara ba? kuma dama ne ta sabu na ci gaba da gudanar da ayyukan da ta sa gaba na yaƙi da cin hanci da rashawa ga dai dr dallami lasan ina fata a ah, shugaba yanzu ah, muhammadu buhari ya bi umarnin kotu na bayo 'yan ƙasa bayanan kushiyoyin nan da aka ce an kwato wanda da aka ce an sace su ne a yi wawa su ne aka dawo da su kasan nan domin a yi amfani da su wajen gina ƙasa wajen taimaka ma al'umma yanzu dai abin kira a gani shine ko gwamnatin za ta ɗauka ƙara game da wannan hukunci da aka zartar ko kuma za ta yi amfani da shi wajen ganin cewa ta ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar babban yajin firamare amurka daga lagos